Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masauraran mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu mai taken tsaka mai wuya. Ka damuwa ya dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu mu taimaki mu tsara duk abin da za ya amfane mu mu tsara duk abin da za ya amfane mu. Kun dai je yadda aka dakatar da Nasir daga makaranta saboda shaye-shaye, amma yanzu an yi masa afuwa an sake bashi wata dama ta ci gaba da karatu. 'Yar ajinsu wato Hauwa ita ma an dakatar da ita ne lokacin da shugabar makaranta ta gano cewa tana da ciki. Sai dai kuma mun ji yadda ba da daɗewa ba Hauwa ta ba wa babarta wani labari mai daɗin ji. Malama Rakiya ce dai ta rubuto min da wasiƙa cewa hukumar makaranta ta yarda zan iya komawa. amma fa bisa wasu sharuɗa. Allah sarki ‘yata ta kaina gaskiya wannan labari ne mai daɗi. To ga dukkan alamu dai za mu sha mamaki a cikin wannan kashe namu na yau mai taken dama ke ce hawan. A yau za mu fara ne daga ofishin shugabar kwalejin Bango. Yau kam rana ce babba a wajen Hauwa. Yauwa Hawa, ga guri nan zauna. Ina yi miki maraba da dawowa kwalejin Bango. Godiya nake malama. Gaskiya na yi farin cikin dawowa. To, ina so ki gaya min yaya ki ta kasance, ya kuma kike je a matsayinki na mai ciki. Ba wata matsala malama. To, kina samu kina cin abinci kuwa hawa, don na ga dukkan rami. Ha, kalli hannayenki da kuma fuskar fuskarki, cikinki ne kawai ba rama. Ina cin abinci malama. To, hawa kamar da kika sani. akwai wasu sharuɗa da sai kin bi idan kina so ki ci gaba da karatu a wannan makaranta. Na san da haka malama rakiya duk abin da kika ce shi zan yi. Da farko dai ina so in sani ko kin shirya ɗaukar wannan sharuɗa. Na shirya malama. To gaskiya zan gaya miki sai fa kin daure da irin tsegungumen da abokan karatunki za su rinka yi miki. Za su rinka yi miki ba'a da abaici abaici. Ni dai zan yi iyakar kokari na wajen hana su. Amma ba ko da yaushe ne na kenan ba kuma kin san kece kika jefa kanki a cikin wannan halin da kike ciki yanzu don haka ina gani dole ki rungumi kaddara kin shirya fuskantar wannan lamari ni wallahi ba zan damu da abin da kowa zai ce ba ni abin da na fi damuwa da shi shine karatuna so nake na zama a bar koyi ga 'ya'yana dole ne ki ranka zuwa neman shawarwari a cibiyar matasa son ɗaya a sati to malama na san cewa sai an ɗauki lokaci kafin zaki saba da haka ga kuma karatunki da zaki ci da shi amma kuma yin haka wajibi ne kuma kada ki manta cewa idan kin kasa cika waɗannan sharuɗa to fa ba za a sake baki wata dama ba na fahimta malama rakiya na yi alkawarin ba zan baki kunya ba haba yarinya ai na dade ina je irin waɗannan alkawarurukan Allah da ya sa karki manta a halin yanzu akwai wata da nake so ki hadu da ita baraka ke ta shigo awwa sai liba shigo mana malama rakiya ina kwana lafiya lau sai liba Yawa wannan ita ce hawa a sanninki ya kike yaya dai sai liba akwai wata matsala ce ka a malama rakiya ina da gyaran muryata ne to hawa wannan ita ce sai liba ɗalibar mu ta musaya daga ƙasar laboriya ita mai bayar da shawarwari ne ga matasa kuma ita ce za ta rinka baki shawarwari a cibiyar matasa ta makarantar nan yanzu ina so ku binku ku je ku zauna ko da a ƙarƙashin bishiya ne don ku saba da juna zan same ku a can nan da minti goma sha biyar kun ji ko kake mun ji malama yawa ku ce wa nasir ya shigo don na san kuwa yana nan a waje ok to yanzu shi mu ko kuma ba wata wahala gare shi ba daga yau ba zan sake bari sai babu ko anti hawa sun yi min girki ba ya kamata na yi sauri na yi wanke-wanke kafin baba ta dawo gida idan na kuskura ta kama ni ya haƙuri mudi ban da gida da wuri ba ko a'a ikon Allah me kake yi haka girki kake yi ba gaya maka kuskura ka taɓa min rushen nan ba wai kai me yake damun ka ne wai waɗannan fankama fankama kunnuwan naka don me aka yi su ne baba ki ya haƙuri wallahi yunwa nake ji shi ya sa. kai baka san sai ka ƙona gidan ba ka amsa mini mana baba ki ya haƙuri <laughs> na rantse ba zan sake yin girki ba <sighs> kai ma sai ka yi haƙuri ina taimaka ihu ka ji ko mudi na san ba niyyar ka bace amma ka sani ka yi kankanta da yin aiki da wuta kai baka san wuta hadari ce ba kuma nan unguwa ce ta talakawa kai baka ganin yadda gidaje suke kusa da kusa idan gobara ta tashi ba za mu iya kashe ta ba kaga za a yi asara mai yawa ba wai ga mu ba kawai har ma da sauran makota haka kake so ta faru a'a baba haka ne sai kai hakuri ban da da wuri ba na tsaya ne na karɓi kuɗin da iyayena suka aiko mini waɗanda nake son zan saya mana kayayyakin abinci da su nan gaba ka dinga jira na kaji ko to baba to bari na dama maka kokon la <laughs> kai Allah sarki mudi an gaya maka haka ake yin girki ai sai kana yi kana ƙara ruwa in ba haka ba kuwa idan ka zo sha sai ka ji ya sulale <laughs> dama ke ci hawan da ake faɗa. Ke? Me kike nufi? Ke ci hawan da kika kwace min saurayina. Kai, wai kuma ni ce wai zan ba da shawarwari don jin daɗin zama a makarantar Kai, wannan abin da ban mamaki yake. Ya kamata ki min bayani, don ban san zancen da kike yi ba. Yau muka fara haɗuwa da ke. Yaya zan san? A'a, tsaya. da ki ce min maganar ado kike. dama ado saurayinki ne ba za ta sabu ba ni da ado ya ce mu bai taɓa yin wata budurwa ba kafin ni au haka ma ya faɗa miki ba zancen wasa nake ba ce mun yayi ni ce kawai budurwarsa na amince da duk abin da ya gaya yanzu yanzu yadda na sama dama can ado saurayina ne tun da daɗewa iyayenmu suna da kyakkyawar alaƙa da junansu ki haƙuri sai luba da abin da ya faru rashin sani ne. Ke makaryaciya ce. Da gaske nake wallahi, da na sani da ba abin da zai haɗa ni da shi. Kai, kin kwace man saurayina, kin sa an kore shi daga makaranta. Gashi yanzu kina da cikinsa. Kai, Allah wadda ranki hawa. Tsaya ki ji, ni fa, ban sani ba, don Allah karki tsane ni, ke ce fa za ki zama mai bani shawarwari. ko kin manta ne? Ba shakka, lallai kuwa za mu ɗasa ta. Don Allah sai luba tsaya ki ji. Kin gafa, yanzu lokacin ajin malama rakiya ne, ga ta can tana ɗago mana hannu. Hmm. har tara ga malama rake nan zuwa kai suna tare da nasiru da hawa fa kowa ya dukkufa yana karatu ko? Eh, hmm. kai ni ku daina wani kamar da gaske bayan tun daga farfajiya nake jin surutun ku kai bahari ba kai ne manita ba yanzu ina sa rai kai za ka ranka sa ajiye shiru ka ji abin da na faɗa ko na ji malama rakiya ina nasir ina Hauwa? ku shigo ke kuma sai ba samu guri ki zauna kai ku yi mana shiru yi min shiru ha kamar yadda kuka sani an dakatar da Hauwa da kuma nasir daga makaranta saboda rashin ɗa'a. da'a ke salamatu ya isa haka ha yanzu hawa da nasir sun dawo makaranta daga yau dole ne su bi duka dokokin da aka gindaya musu idan har kuma ba haka ba duk za a kore su duk ku tsaya ku saurare ni da kyau ku saurare ni na ce idan har na riske wani daga cikinku yana wata mummunar magana akan hawa ko nasir to mutum zai dandana kudarsa. kun ji abin da na faɗa? Hawa Nasir? Sai ku samu guri ku zauna ko? To malama mun Haka fa, abubuwa da yawa sun faru a wannan shiri namu na yau musamman ma dai tsakanin Hawa da Sailuba ga alama dai ta ciki na ciki a tsakanin su Ko kuna son ku ga yadda Sailuba ta ji game da haɗuwarsu da wannan Hawan da ake faɗa? Idan haka ne sai ku kalli hoton bidiyon ta wanda za ku samu a shafinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe e. a nan kuma za ku samu wannan shiri da muka gabatar muku a yau da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata waɗanda ba ku samu damar sauraron su ba. Kazalika muna gayyatar ku zuwa shafinmu na sada zumunta na Facebook daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus Zainab Muhammad Abubakar da na kasance da ku ke cewa ku kasance lafiya. fara am abin da za ya